yanzu haka dai wasu ɗaruruwan mutanen ƙauyen kamal a hukumar micika ta jihar adamawa waɗanda ke gudun hijira a saman tsaunukan cirji da ke kan iyakar ƙasar da kamaru na fa kokawa da mawuyacin halin da suke ciki rahotanni ma sun ce mutanen sun fa shafe kimanin makonni biyu suna saman tsaunukan ba abinci da maka tefin kwanciya. ba za mu iya jimre ba muna ta gudu muna hau dutse mu soka mu hau dutse mu soka a gaskiya muna so a ci da bisa a ji a garin duk wanda ya bi ta gefe can ta gefen kamarunan da mutane can kuma suke boko haram suna ta kakashewa kawai akwai najeriya da dama kenan suka makale a tsakanin najeriya kamaru Allah ya fi yawa da suna da yawa sun fi yawa ma suka fi yawa ma gaba da ah. gaba da yan mincika nan yan mar gaba da suna taurin. Mr. Manuel Kwace wani tsohon dan jarida da ke cikin shugabanni al'umman yankin ya min karin haske game da halin da al'umman su ke ciki. Kuma ba abinci malam kuma ba yanda za a kai abinci dun ba wanda yana so ya je wannan wurin. Domin har yanzu mutane nan suna gartan suna bororo suna futu suna tiri suna koka suna kobur shisho suna yamble suna wotu. So ina hanyar shiga kuma mafi yawan mutane ma har yanzu suna kuka suna kira ga shugaban kasar eh, Goodluck gaske na sani ya yi kokori da ya aika soja da dama a ji akwai waɗannan mutane abun da za a yi in fi hali a nemi helicopter a je ana saukar da abinci in eh, za su iya ma waɗannan mutane na. a je a kai musu ko kuwa a sojoji su je su kori mutane na don mutane su samu zama mutane mu suna mutuwa ɗaya da ɗaya fa eh, in ka shigo kuma zare baya hana dami eh kaga in kana ta zara mutum yana mutuwa yau ya mutu gobe ana cikin wahala kawai yanzu ma sojoji ne ke gadin gidan babban hafsan sojin Najeriya Mr. Alex Bade kamar yadda ganin suka bayyana suna nan a nan a wajen wajen gidan Bade na fi a kawai gidan Bade kawai suka tsaya kenan sojoji Eh, a can kawai suka sa suka sai kawai ba su je kuina ba. Sai dai kuma hukumomi a Najeriya sun ce suna sane da mutanen nan saman tsaunin cirjin shi yasa ma ke kokarin kai musu tallafi a don haka ne ma hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ta ce tana ma shirye-shiryen kai dauki ga mutanen da ma wasu 'yan kasar da ke gudun hijira a Kamaru. Alhaji Muhammad Kanar shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Eh mun tura mutane dan a sama mana hanyar da da za mu same su kuma za mu nemi kiliyaran da wanda za su rasa mu. za su kai amma mun tanadi kayan da za mu je mu kai musu mun kama duk da haka mun sabida yashi da muke samu ana cewa suna nan da yawa a gurin to mun tanadi kayan abinci mun tanadi kayan kwanciya mun tanadi tabulmi da wanda za su yi amfani su kwanta da kuma ah, bukata na yau da kullum to muna dan jiran mu ji ta hanyar da za mu shiga gurin. Kawai yanzu dai kimanin mutane dubu ɗari bakwai da hamsin ne rikice-rikice da masu sauran balawi suka raba da muhallansu a sassa daban-daban na Najeriya yayin da ma ake ci gaba da yin addu'o'in Allah kawo ƙarshen irin wannan tashi-tashin hankula. Ibrahim Abdullah Zizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.